تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 25 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gashi mun sake haɗuwa domin ɗorawa daga inda muka tsaya a darasin tafsirin alkur'ani na wannan majalisi na masallacin jami'ar abubakar ta fawa kwalewa a nan birnin bauchi jiya mun ɗora a kan fa'idojin da suke cikin ayoyin da muka karanta a kan abin da ya shafi labarin da Allah ya hakaito mana a cikin alkur'ani na abin da ya faru tun lokacin farkon halitta. mun tsaya a kan fa'ida ta goma sha biyar za mu ɗora daga kan waɗannan fa'idoji in Allah ya so za a sake karanta mana waɗannan ayoyi domin daga cikinsu muke ciro waɗannan fa'idoji sai su ɗinsu su zama mana matashiya su haskaka mana Allah ya haskaka mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منا رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين نعم فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نعم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نعم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ka tuna yayin da muka ce da mala'iku ku yi sujada ga adam sai suka yi sujada sai dai iblis shi ya ƙi kuma ya yi girman kai sai ya kasance cikin kafirai wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin sai muka ce ya kai adam zauna kai da matarka a cikin aljanna ku ci wataya cikin yalwata da ganin dama duk inda kuka ga dama kuma duk abin da kuka ga dama ku ci amma kar ku kusanci wannan itaciya idan kuka yi hakan za ku kasance cikin azzalumai fa azallahu ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana bi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين sai iblis sai shaitan ya zamar da su akan cin wannan itaciya suka ci hakan ya sa ya fitar da su daga inda suka kasance a ciki na aljanna sannan muka ce da su ku sauka daga aljanna daga sama zuwa ƙasa shashin ku yana matsayin abokin adawa ga shashi a cikin ƙasa ne kuke da mazauni matabbata zuwa wani lokaci ƙayyadaji فتلقى آدم من kalimatin fata ba alai inna هو التواب rahim sai annabi adam ya karɓi waɗansu kalmomi daga wurin ubangijinsa na neman tuba ya tuba sai Allah ya karfi tubar tubarsa ya yafe masa innahu huwa tawwabur rahim shi ubangijin sannan kuma ubangijin mu shine mai yawan karɓar tuba kuma shine mai jin kai قل نهبطوا منها جميعا فإما ya'tiyannakum مني هدى faman tabi'a hudai fala khawfun عليهم wala hum yahzanun muka ce da shi ku fita ku sauka daga cikinta gaba ɗayanku ba in ma ya yannakum minni huda yayin da shirya ta zo zuwa gare ku daga gare ni a zaman ku da bayan ƙasa duk wanda ya bi shirya ta to waɗannan su ne waɗanda babu tsoro a tattare da su kuma babu baƙin ciki a tattare da su والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما وأن سك كافر شيء كما سك كرية آيو يمو وأن كان سنة ما أبو تازم المتاع أتشكين تنزاس تزم حرس دوما daga cikin waɗannan ayoyi bayan fa'idodin da muka jijiya waɗannan ayoyi sun nuna mana ɗabi'ar ɗan adam akan kwaɗayi ɗabi'ar ɗan adam akan yadda yake da son handama da haɗama Allah bai ba wa ɗan adam ƙasa da bukatansa ba amma ɗan adam kullum yana neman sama da bukatansa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallan yamla afahu illa turab ba abin da yake cika bakin ɗan adam ya ji ya ishe shi sai dai in kasa aka sa masa idan ya ga ya mutu an sa shi a kabari ya ciji kasa zai ce yanzu kan ya isa amma matukar mutum yana duniyan nan a bashi ba zai ishe shi ba a ƙara maka ba zai ishe shi ba an bashi shi kuɗi an bashi shi an bashi mata an bashi abun hawa an bashi gida tun mai ya tsama an kullum yana nema a kara ta ina muka gano wannan ku shiga cikin aljanna ku ci duk abin da kuke so kuma a duk inda kuka ga dama kuna iya shiga wala ta kara ba hadihi shajara jiya ɗaya kaɗai kar ku taɓa yanzu don Allah a ce duk bishiyoyin aljanna guda nawa za su kiryu to banda kayan da ba na itatuwa ba su kuma su nawa ne to Allah ya ce bishiya kuma bishiyar kwaya ɗaya karkuci wannan itaciyar sannan ba kawai karkuci bane ba karkucin kuma idan kun ci da janna kuma min Janna, shin zai sa a fitar da ku a nan amma ɗabi'a ta bil adama da Allah ya yi shi ɗan adam yana da kwaɗayi akan abin da baya hannunsa ko da na hannunsa ya fi na hannun wani wannan ɗabi'a ce da sai dai wanda ya yaƙe ta haka take a cikin jikinka kamar inbuilt quality ne amma negative quality ne wannan kowa yana da ita a jikinsa shi yasa Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka yi mata maganin wannan matsala ta kwaɗayi da rowa ma'anar kwaɗayi shine kana son na wurin wani ma'anar rowa shine baka son na nan in kuma ya fita wannan shi ne ɗabi'ar ɗan adam akwai wani ɗan video clip da na gani kwanakin baya na biri goggo aka zo wani yana bashi biredi ban sani ba ko kun gani in aka jefa masa sai ɗauka da sauri sai handama ya fara ci aka jefa wani sai karɓa da hannun hagu sai fara ci sai aka sake jefa wani sai fara ci yana yi kuma yana danne wannan kankar wani na kusa da shi zai taɓa yana ta karɓa duk wanda ya karɓa sai sa sai sa karɓan wani gashi ne ya tara suna ta zuba biyu ya rikice kuma yana duba na hannu wani yana ƙaro na ce haka wasu mutanen suke wallahi to duk wanda ka gan shi bai da kwaɗayi to wannan ya yi nasara duk wanda ka shi bai da rowa wannan ya ci ribar rayuwa wallahi amma don Allah ya nuna mana ba don kaskanci na annabi Adam bane a kaddara ce ta Allah dan Allah ya sa kaddara ta kauniya za mu gada daga gare shi yasa annabi Adam Allah ya kaddara har yi wannan kuskure ba wai don annabi Adam shi a shi a na annabi ne kaskancin darajar sai kai haka ba a'a ɗabi'a ce ta bashariya shi yasa Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa duk wanda kaga bai bi son ransa ba ya ana rafi ne amma asalin rai innan nafsa la amaratun bisu nafsu rahibatun idza raghabtaha wa idza turaddu ila kana'in takna'u duk wanda ka ga yana da kirki shine yayi kokari ya sa kansa kirki amma in ka bar rai a yadda take wala ba za ta yi kirki ba shi yasa ka yi kokari ka gyara kanka kar ka ce wai kawai kana jira Allah ya gyara ka kai za ka yi kokari Allah ya ga daga sai kake sai gyara ka yana ɗaya daga cikin mafi girman baiwa da Allah ya maka a wannan duniya Allah ya raba ka da cutar kwaɗayi kuma Allah ya raba ka da cutar gowa shi yasa malamai suke cewa farkon matsalar bil'adama a duniya kafin ya zo duniya kaɗai farkon matsalarsa a duniya bayan ya zata ta ƙasa rowa kwaɗayi ya sa annabi adam ya kasa zama a cikin aljanna saboda ɗabi'a ɗan adam ta kwaɗayin ya taɓa abinda baya hannunsa kuma an ce ba nasa bane rowa na bil adama akan abin da za ka haƙura ka ba wani shi ma ya taɓa ya sa har aka yi kisan kai tsakanin 'ya'yansa wanda shine farkon laifi da aka taɓa yi na zundu jini a bayan ƙasa wanda lokacin an yi ba a ma sanya ake da mutum in ya mutu ba saboda a kansu ne aka fara ganin gawar fari amma mutumin da ya fara mutuwa a duniya ba mutuwa ce ta Allah da annabi ba mutuwa ce ta kisa akan kwaɗayi da ruwa wannan shi yasa munin rowa da munin kwaɗayi duk wanda Allah ya taimake shi a zuciyarta ya ga idan yana da shi baya jin shi wani ma ya samu sannan idan shi baya da shi yana taya wancan murna baya jin cewa nasa ya kasa wannan ɗabi'a wallahi yana ɗaya daga cikin mafi girman ɗabi'a shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi fice akan wannan duk wannan abin duniya da kake gani wallahi manzon Allah kwata kwata ba ta gane shi ba wannan duniyar gaba daya shi yasa Umar ya zaina ce masa ya Rasulullah kai ne kake kwanciya akan tabarma ta karamno kai ne yanzu duk bayan ka yayi zane in ka kwanta ka dubi jikinka yadda ya saba da ni'ima ka dubi can jikinka dubi yadda ya zazzane saboda ka kwanta akan zallan yace haba kai ko ma ni wannan duniya ni duniyar nan ne ne halali da wannan duniyar ne Ali bin Abi Talib ya ce wannan matashin don Allah kukawa aka yi fa aka kawo tsumma sai aka kawo wato wato gutsutsiren katako na dabino shi da aka tara a ciki shi ke tara kai da shi fa suka ce mu cire mana asa maka katifa mai laushi wanda za ka yi da kai ya ce ni ne zan yi da wannan duniyar ne wannan fa ne Muhammadu Rasulullah Allah bai taɓa yin irin sa ba a duniya kuma ba zai taɓa yin wani irin sa ba ma khalaqa Allah ahadan akram alayhi min Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan duniyar gaba ɗaya yana gani ba komai bane akwai su amma yace akai wa wasu kwata kwata ba ta ɗauke masa hankali ba don Allah dan uwa na wannan abin da ya faru da mu a da kuma yanzu yake faruwa da mu ka ɗauki izina da shi kar ku ci itaciya ɗaya fa akala ha suka ci wannan itaciya kuma ka dubi matsalar da ta faru a sakamakon haka don haka kwaɗayi duk abin iya ja maka kai ka jawo kanka kwaɗayi yana iya ja maka komi wallahi yana iya sa ka rasa babban matsayi yana iya sa babban matsayi ya kubce maka kuma yana iya sa duk mutuncin ka ya kare idan kana da kwaɗayi ka yi haƙuri da abin da Allah ya baka dukkan mu nan da ka ga mu a duniya Allah ya san da zaman mu kuma Allah ya ajiye kowa arzikinsa kuma babu wanda Allah ya manta da shi da ya zo kaso da kaga Allah bai baka ba me yasa zaka zo Allah yana kaso kamar a gaban ka ne sai ce ga naka kuma yana ba wani kai kuma kana duba na wani yanzu kana nufi da kyauta ba kenan da kai bai baka na wani ba menene Allah bai mana ba in dai arziki ne tunda ba komai bane Allah yakan sa wani fa tun ba a kura masa rai ba amma Allah ya sa ya samu kuɗin da masu rai guda dubu ko miliyan ba da shi wani yana cikin cikin uwar da tun da a hura masa rai ba cikinsa wata biyu wata uku ubansa zai faɗi ya bar biliyoyin kuɗi kuma na tsani an sa masa rai tun ba a sa masa rai ba amma kuɗin yana jiransa Allah yana iya ba mutum kuɗi ta irin wannan hanyar ballantana kai da kake da ballantana kai da kake da rai kake shan numfashi wancan yana iya wa cikin ya gama komai a zo a yi ɓarin shi bai ma san me kuɗin ba ya mutu da in irin wancan Allah zai ba su kuɗi sai kai ne Allah zai manta da kai ko kafin ka zo duniyar nan Allah ya tara maka wani arziki da ka zo ka samu kowa daga cikin mun nan kafin mahaifiyarsa ta haife shi sai da Allah ya sanya mata mama a hantarta wanda za ta tatsa ka bashi wannan maman yana nan fa tun kafin shi ya fito yanzu akwai arzikin da ya wuce wannan kuma famfo biyu na ka kai an ga lokacin da kake shan wannan ba za ka iya shan wancan ba ko da za a yanke wancan kana iya rayuwa da wannan amma biyu kai ka ɗanka ubangijin da bai manta da kai ba tun ba ka yi zo duniya ba ya tara maka wannan sai ka shigo ne bai manta da kai don haka wallahi mabudin wulaƙanci a duniya kuma mabudin wulaƙanci a lahira shi yasa za ga mutanen mu yanzu mutum zai za ka samu yanzu mutum yana aiki ko yana sana'a duk abin da yake samu na halakansa ya ishe shi ci abinci wallahi babban bukatar ka fashi ne ka samu rufin asiri ka ci abinci kai da iyalanka ba sai ka je ka roƙa ka samu sutura ba sai ka yawo tsirara ba da kai da iyalanka idan abin jinya ya tashi ka samu inda za ka yi magani ba sai ka je ka shiga ciki wannan su ne manya-manyan bukatun ɗan adam ka samu abin hawa da ba sai ka sha wahala ba amma mutum yana da wannan amma duk baya gani Allah ya masa yana da mota guda yana tunanin wane yana da biyar yana da gida guda yana tunanin wane yana da gida a wani gari kaza yana da abu kaza yana tunanin abu kaza sai ga mutum yana ta tarawa yana ta tarawa tun yana na halal har ya fara neman na haram kamar yadda nake faɗa ranar duk wani ma'aikacin gwamnati da ke satar kuɗin gwamnati duk wanda ya kai ya yi sata za ka samu kuma gwamnatin abin da take bashi ya ishe shi duk wanda har ya kai ya yi sata to gwamnati ta bashi abin da zai iya isansa amma ba zai yi wannan ba shi na shi kadai bai ishe shi ba ba shi na mutum dubu na mutum miliyan na mutum miliyoyi sai danne shi kaɗansa. sai ka tambaye shi me za ka saya kuɗin da ake bashi na albashi da alawus alawus inda yake samu ya ishe shi waɗannan bukatu na yau da kullum ɗin amma yana ganin na sauran mutanen da su ko bukata ɗaya ba su iya bi ba shine zai tattara gaba ɗaya wannan shine abin da zai halaka ɗan adam idan kwaɗayi ya sa annabi adam ya fito aljanna ba abin da zai sa kai kuma ka koma aljanna kana ka kwaɗayi fa'ida ta gaba ita ce abin da Allah ya halatta mana ya fi yawa kuma da abin da Allah ya haramta mana fakula min ha da haiku shi ma wala ta karaba hadihi yanzu ka kwatanta abubuwa na halal wanda Allah ya daka ci za ka yi kirga su amma abubuwa na haram ina faɗa za ka ce eh kaza haram ne ka ɗan yi turani kaza ma haram ne kafin cika cika yatsunka za ka ga za ka sai kai dogon tsari kafin ka tuna mai haram amma in nace mai halal sai ka ce komi halal ne amma yanzu mutum biya kasa hakuri da waɗannan ƴan kaɗan ɗin ya hana kansa yana cikin halal ɗin kuma yana duba na haram duk abin da Allah ya ce wannan haram ne to zai buɗe maka ƙofofin halal ɗinsa kuma da yawa ba ƙwaya ɗaya ba idan Allah ya ce wa harramar riba to kafin ya faɗa sai da ce wa ahallallahu al riba kwaya ɗaya ce sunanta riba kasuwanci ba kwaya ɗaya ne hakan kasuwanci guda nawa ne za ka yi kirga su duk masu kuɗin duniya a yanzu da me suka yi kuɗi a kasuwanci kasuwanci iri ɗaya ashe za ka iya bin kowane irin hanya kai ma ka zama mai kuɗin duniya sai Allah ya ce riba haram kasuwanci halal sai fara da kasuwanci saboda shi ne ya fi yawa to kasuwanci ne bukari hanyar neman kuɗi don haka duk saboda adalci na ubangiji kafin ya haramta ɗaya sai ya halatta ɗari dubu fa'idar faɗan wannan fa'ida ita ce duk ka ga abu na haram sai ka ji kamar shi kaɗai ne hanya a yanzu ka bar shi saboda Allah wallahi Allah zai canza maka kobobinsa suna da yawa wani ka ga ya shiga cikin wata jarabawa yana wani yana wata sana'a ta haram Ya ka ce mishi haramun ne ka daina sai ce to in ba mu ga me za mu ci me za mu ci yanzu wannan ba muna naga cewa Allah bane yanzu hanyoyin da sauran mutane suke ci wanda ba sa wannan arzikin wa suke ci Allah ya gaza ba su ne sai kai ne Allah zai gaza ba su mu yi hakuri da halal kar mu nemi haram idan ka ce sai ka nemi haram ba za ka ƙunshi ba kuma Allah maɗaukacin sarki ba zai fasa titsiye ka ba a kai duk da cewa ka ci kaci ci ne kamanta babban munin haram shi ne duk abin da kake ci ba za ka rika tunowa ba kai ka ci a cikinka ka sa a tufafinka ka gina gida ka yi abin hawa mat'amuhu haram mashrabuhu haram malbasuhu haram wubiya bin haram duk ka tara waɗannan abubuwa na haram sannan wanda ka taskace wanda baka kashe ba kuma shi ya fi yawa gara gara wanda ka ci ina haram ɗinka yana ciki na amma ina haram ɗinka na mutu na bari duk waɗanda suke cin haram da wanda suka ci a cikin su ko suka sa tufafi ko suka sayi abun hawa da wanda suka bari a aje wanne fi yawa yanzu waɗannan masu hankali ne yanzu yadda muke fafutuka a kan mu koma inda annabi adam ya fito din nan yadda muke damuwa akan ka samu yadda aljanna take da wuya yanzu don Allah kana ji kana gani ka tara wa kanka abin da zai blocking chances ɗinka na aljanna har ka mutu ka bari ai in ma zaka ci haram din sai ka ci iya bukatar ka in aka je ina haram din ka na ci sai a daddake ka a narka a samu a ɗan maka babban ka kaza a cire amma ba haram din ma a jikin ka kuma ce ka kawo to ina za ka ku ai in akwai a jikin ka da dama dama ko sai a kona ka to in babu a jikin ka kuma ba ya za a yi kenan kasa za a kona ka da flat Allah ya kyauta mana fa'ida ta gaba wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kar ku ci wannan itaciya sai ku zama cikin azzalumai duk wanda ya aikata haram ya zama azzalumi kuma kowa bai zuwa a dama masa wannan suna ba wannan kowa annabi adam ake cewa kar ku ci wannan itaciya in ba ka ba za ku zama cikin azzalumai shi ko da yayi laifin da ya zo tunawa sai tuna cewa yayi haka sai ce rabbana zalamna anfusana ya Allah na yi zalunci kuma kowa bai so a jingina masa wannan suna ana jingina maka wannan suna ne idan kai ne laifi ne za ka karka yi laifi idan kai laifi ka zama azzalumi kuma ka zalunci kanka ba ka zalunci Allah ba wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun duk wanda ya zalunci bai cuci Allah ba ya cuci kansa ne ka'ida ta gaba ita ce haɗarin shaidan wato shaidan ɗin da karka ɗauka abin wasa ne yadda za ka gane haɗarin da shaidan yake da shi na so ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka wannan shaidan ɗin da Allah ce fa a zalla kuma wanda ake magana a kai inda sunansa annabi adam shine farkon mutum da Allah ya halitta yana da darajar da Allah ya halicce shi ne da hannayensa sannan yana da darajar da Allah ya ce mala'iku su masa sujada yana gani aka haka sannan yana ji Allah ya masa tukucin aljanna ya shiga cikin aljanna ya mori daɗin ta ba wajen riga ya shiga ba ya ji yadda take amma wallahi sai da shaitan ya fita shi a aljanna Allah ce fa azalla kuma an ha bai faru fa huma annabi adam shi ya fita da kansa wa ya fita shi shaitan kana tsammanin shaitan abun wasa ne duk wanda ya iya har ya fitar da annabin Allah daga cikin aljanna kasan wannan abin tsoro ne idan aka samu ko nai, wanda ya samu oganka wanda ya ka smartness wanda ya ka rowa wanda ya ka iya kaike da kaike kafin kuɗi ya fita sai aka ce ya yi dubin ɗinsa yana da jari biliyan biyu ya kwashi biliyan ɗaya kasan dole kasar ta jijjiga ya ka gaya maka shi sai wannan dan uwan ɗin sai kwakwasa kofar ka sai aka ce wa sai sakataren ka yace wani ne ya bugo ko wani ne yake kwakwasa kofa ko ina tsammani ba kawai zaka ce ba zai shigo zaka fita ta window ne ka jirka to sai gashi Allah ya ce mana gashi dan ya zo duniya yace la yaftinannakum shaytan Allah ce gashi dan ina sanar da ku kar ku bari ya muku irin yanda yi wa babanku kama akhraja abawaykum min aljanna shi ya fitar da babanku da mamarku daga aljanna yanzu dan Allah mu ba mu da hankali ne kuma mu bari shi ya zama abokin mu idan shedan a irin wancan lokacin kuma shi annabi ne ya iya ya buɗe shi har ya fidda shi a aljanna kai kuma yanzu ɗan ƙarshen zamani in an cewa ne annabi ne a cikin fatanta cikin annabtan kai kuma nawa kaje da shi to sai aka ce ya zo ya fidda annabi a aljanna kai kuma ya zo yana so ya hana ka zuwa aljanna wanne ne fi sauki a ciki yau baka ma je ba shi kuma yana ciki amma ya fito da shi kai kuma baka je baka ma taba gani ba labari kawai kake ji sai ce zai yi kokari ba za ka je ba ka yi wasa da wannan me yasa mutane suke wasa da shedan ai duk hanyar shedan wallahi ya kamata ka yi nesa da ita ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan kada ki duk hanyoyin shedan in shedan yana bi ta nan kar ka bi hanya sannan abin da zaka tuna shi ne shekan nan daɗin da yake cikin aljanna ya haramta wa annabi adam kuma shi kenan wallahi ba zai sake jinta ba sai bayan ya mutu to karka bari kai da baka riga ka tsana ba ya haramta maka in baka tsana ba to zai hana ka tsanawa kwata kwata ba za ka taɓa tsanawa ba Allah ka raba mu da sharrin shaidan fa'ida ta gaba ita ce adawa ce tsohuwar adawa tsakanin iblis da zuriyarta da annabi adamu da zuriyarsa adawa ce da ɗaɗɗiya adawa ta ɗabi'a adawa ta addini a ɗabi'a ma shaidan abokin adawar bin adama cututtuka da yawa shaidan da yake sanadinsu ko da ba wai sai ta dalilin addini ko kai musulmi ba cututtuka da shaidan yake sa wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana da yawa daga cikin ciwon da yake zama na gama gari pandemic dukkan su shedan da yake kawo ya sa a cikin ruwa ya sa a cikin abinci mutane su ci mutane su kamu da ciwo wannan akan addini yasa yake haka saboda kawai mubil adama ne shi yasa Allah ya gaya mana yace inna hadha aduwwul laka wa li zawjika wannan abokin gaban ka ne da kai da matarka sannan Allah ya gaya mana cewa za ba'dukum li abin adu da ku da su za ku zama masu adawa da juna ne masu gaba da juna to wannan wannan ya nuna cewa wajibi ne wato mu gane cewa adawar da take tsakaninmu da shekaru yin wannan adawar addini ne ka rinka jin cewa kana jin tsoron shekan kana jin tsoron kar haɗu kana jin tsoron harka tsokano shi saboda abokin adawa ne kuma in tsakani da Allah in kuka yi gaba da gaba ya fi ƙarfinka yanzu daga lokacin annabi adam da ya iya ya fitar da su daga aljanna zuwa yanzu yana da working experience na shekara nawa kuma daga lokacin zuwa zuwa mutane nawa ya batar kana ji kayan zuwa wurin sa wani za ka shaidan ganin ka kawai yake wala kai ba komi ba ne wannan adawa ce shi ta Allah ce inna aduwun lakum fi fattakhiduhu aduwa shaitan abokin gaba ku ne ku ɗauki shi a matsayin abokin gaba inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir kokarin sa shine ya jawo mutanensa dukkan su su haɗu su zama ɗan wuta Allah ka raba mu da shaidan ka'ida ta gaba ita ce wannan ƙasar da Allah ya ce walakum fil shi mustaqar shikenan kaddara ta hau mu a ƙasa za ku zauna mun karanta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na Abu Huraira wanda yake cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihtajja Adam wa Musa ihtajja Adam wa Musa an yi musayar harshe tsakanin annabi adam da annabi musa faƙala musa ya adam annabi musa ya ce ya kai annabi adam anta abuna hayyattana wa akhrajtana min aljanna kai ne babanmu amma baka kyauta mana ba ka tabar da mu ka ja mana wahala ka fitar da mu daga aljanna yanzu da muna can laifin da shi kadai ya shafi duk duniya kowa yana ta wahala qala lahu adam annabi adam sai ce ya musa afaka allah bi kalamihi wa khatta laka bi Allah ya zabe ka kuma Allah ya rubuta maka allunan at-taura da hannunsa atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya qabla an yakhluqani sana yanzu ka zarge ni akan kaddarar da Allah ya kaddara a kaina tun kafin ya halicce ni da shekara arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa sai annabi musa sai annabi adam ya kure annabi musa sai annabi musa ya shiru ya san abun kaddarar Allah ce don haka ya ɗan uwa ya kaddara ta hau mu mun zo ƙasa don haka kowa ya tsaya aikin ƙasa nan ba aljanna bane ba ci ma zaune duk wanda yake jira a irin na aljanna rabbana ataina in ji wasu Allah mun zo a'a nan wurin nema ne ka nema sai Allah ya baka rayuwar aljanna shine kana kwance kutufu hadaniya ka sa hannu ka kawo wallahi a duniya ba wannan inda annabi adam ya zo yi noma wallahi sai ka yi noma tun da annabi adam ya zo ya kiwo wallahi sai ka yi kiwo tun da annabi adam ya nema sai ka nema haka ya fito wallahi hannunsa ba komi ko ya dan kunza a leda ya ce kawai ya zo nan sai ya rika dan ci gaba kaɗan wallahi haka haka na zaka ya fito su ya dai haka kai ma baba ka ta haifo kana dunkule da hannu da gaba ka buɗe ga yanci ne ba abin da ka zo da shi wallahi ka tsaya ka nema musulunci bai yarda da mutumin da zai zauna bai da sana'a bai da hanyar nema yana jira Allah ya baku mu samu babu wannan a duniya jama'a an fahimta Allah ya ce wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mene wa mata'un ilahi Allah ya ce a cikin a cikin duniya kuke da mustaqar shine wurin zama wa mata'un kuma wurin jin daɗi la'in zuwa wani lokaci ba ka duniya wurin jin daɗi ne ku tsaya ku sake ku ji daɗi da iya abin da Allah ya baku amma ku nemi halal jin daɗin duniya ba haram ba ne قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ألا تبا وين حرمتا مكة جن دائم دنيا idan ka nema kuma Allah ya baka to ka tsaya ka ci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji madaukakin sarki yana jin daɗin yana so idan ya baka ya ga alama akwai a jikinka Allah yana so ya gani gwargwadon abin da Allah ya baka ya yi na so a abincinka da yana so a abin shanka a ci mai kyau ka sha mai kyau ya na so a suturarka ya na so a abin hawanka ka hau mai kyau ya yi so a gidanka ka shiga mai kyau ya yi so a duk abin da ka samu dama ka tsara kayan ka halal ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yace a duniya mata yace duniya wurin jin daɗi ne wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah abin da yake komai jin daɗin duniya shine mace ta gari ba mace zalla ba mace ta gari saboda duk waɗannan abubuwan idan mutum ya ji daɗin su ya more su to zai ga cewa wallahi bai cika ba sai akwai wanda za a hada a ci tare amma ta zama ta gari idan kuna so ku mori duniyar nan to ku yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu saliha fa'ida ta gaba ita ce haɗarin da ke cikin saɓo annabi adam saɓo nawa ya yi wa aka adamu rabbahu laifi nawa ɗaya me ya jawo masa tsara nawa ya yi za a iya yawan asarar da annabi adam ya yi inda kuɗi ne misali za ka ce ya asarar ya kai nawa duk jarinsa ya kare ya kare saboda laifi nawa to wannan shine shukumcin sako ke dan mutum zai iya sa a sanadiyar laifi ɗaya ya asarar aljanna to za ka iya a sanadiyar laifi ɗaya ka yi asarar duk duniya idan kai ka mallake ta jama'a kar mu saba Allah Allah ce fa bi zulmin min allazina hadu haramna alaihim tayyibat zalunci yana isa Allah ya haramta maka abu mai daɗin da kake ji wallahi sai ya fi karfinka? ko Allah ya azabta ka da shi ya shi kana gani baka rasa ba amma kuma shi ne sanadiyar azabarka kana da kuɗin da zaka hau jirgi amma jirgi ne sanadiyar jirgi zaka mutu kana da kuɗin da zaka hau mota amma a mota zaka mutu kana da kuɗin da zaka ci mai kyau amma wani abin da ka ci shi zai saka mutu sai a ce ai an rubuta maka abu kaza an ce ka daina cin abu kaza wanda ba kowa ke iya ci din da ba kai kuma ka ci gashi shi zai kashe ka shi yasa yana ɗaya daga cikin munin sabon Allah sai ka saba wa Allah sai Allah ya tashi kama ka kuma ka kasa gane ta ina ya kama ka Allah ka tsare mu fa'ida ta gaba ita ce yadda Allah yake kaunar mu annabi adam ya yi wa waye laifi ya yi wa Allah laifi amma da yake Allah ba wai so yake sai ya kama annabi adam ba inda so yake sai ya kama shi tunda ya riga ya yi laifin da sai Allah ya ki ba shi password din yanda zai yi a yafe masa sai a kama shi kuma duk abin da aka masa shi ya jawo amma sai Allah ya bashi shatar amsa fatalaka adamu min rabbihi kalima ya Allah ce tsaya koya maka yadda za ka yi ka tuba Allah ne fa aka saba masa annabi adam ya damu mu Allah ce bari ga maka yadda za ka tuba sai koya masa yadda ake tuba fatalaka adamu min rabbihi ubangiji ne koya masa ce ga abin da zaka ce sai in yafe masa sai gaya masa sai shi kuma mai mai kafata ba lai Allah ce na yafe maka yanzu akwai ne aiki nasa duk ba Allah ne ya yi komai ba shi aka masa laifin sai ce to in an laifi ga yadda za a yi yafi ka ce kaza sai ya gama faɗa sai ce to tunda ka ce ni kuma na yafe maka haka ne fa Allah yake son mu don haka duk hanyar da za ka samu Allah ya yafe maka Allah ya riga gama gaya mana kar ka bari baka yi amfani da wannan hanyar ba idan ka yi laifi to kai amfani da kalmomin risinawa da neman yafiya a wurin Allah fastaghfiruni aghfir lakum Allah ce ku nemi gafara ta ni kuma zan yafe muku Allah ka yafe mana ida ta gaba ita ce bawa na gari idan ya yi laifi sai Allah ya kama shi da wani abu na duniya ya rasa to idan shi na gari ne damuwarta ita ce a yafe matan ya samu na lahira ba da motsa ita ce wannan ni'imar ta dawo ba annabi adam kaji inda Allah ya ce ya ce to Allah magana aljannan nan a sake mai da mu bai sake roƙon wannan ba shi ta ita ce ya samu Allah ya yafe masa ina fata mun fahimta mu yanzu in mun tashi kuka a wurin Allah fa mun fi yin kuka in mun rasa duniya sama da in mun yi laifi wallahi in ka ga mutum ya ɗaga hankalinsa ya yi asara ne amma mutum ya yi sabo jiya zai kwana yana bacci amma ya yi asara nawa yana ta'addu'a wa idza matta insana dhurrun da'a rabbakum muniban ilai yana ta'addu'a yana ta komawa ga Allah wai saboda shi yayi asara kare ya sake asara amma ga shi yayi sabo shi kuma bai damu ba annabi adamu alaihi salam damuwarsa ita ce qala rabbana zalamna anfusana wa in lam lana wa tarhamna lanakunan na minal khasirin mun yi asara in baka yafe mana ba bai ce mun yi asara in ba mu koma aljanna ba fa shi ba ta nan bane shi ya samu Allah ya yafe mana duk mutumin kirki idan yayi laifi ya damu da laifin kama da damuwa da menene abin da Allah ya maka danya don laifin don duk inda kaga musiba ta same ka akwai laifin da kai ne wa ma asabakum bi musibatin fa bima katabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba to hannayen ku ne suka jawo idan ya faru ka damu da Allah ya yafe maka ba wai a dawo maka asarar ba asara ita ce Allah ya kiyafe maka shi yasa yace wa in lam a lana atarhamna lanakunanna minal khasirin za mu yi asara in baka yabe mana ba ba wai za mu yi asara don mu rasa aljanna ba shi ba wannan bane yanzu damuwarsa abin da ya rasa na dadin a'a ya rasa gafarar Allah shine babban damuwarsa ƙa'ida ta gaba ita ce duk wanda ya samu shiriyar Allah to wannan shine asalin wanda ya rabauta ta yanda Allah zai hana shi tsoro da fargaba kuma Allah zai raba shi da baƙin ciki a kan wannan duniyar in kana so ka gane sirrin jin daɗin zaman duniya to ka kama hanyar Allah kawai duk abin da mutane suke tsoro wallahi kai ba za ka ji tsoron sa ba za ga mutane suna tsoron waɗansu waɗanda ba Allah ba abokan shirka wa yukhawifunaka billadina min duni shi kuma Allah ce fala takhafuhum wa khafuni kai ka ga baka jin tsoron su kwata duk wanda kaga ana jin tsoron nan sai ka yi irin na annabi nuhu alayhi salam ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tafkiri bi ayati llah ala allah tawakkaltu ajmi'u amrakum wa shurakaakum ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم قدوا إلي ولا تنظروا أمشي كتارو جد دنيا كمون قبي بانا جنس أورانكم إني توكلت على الله ربي وربكم هو أن الله يباشي شريعة بانا جنس أورانكم قوة كاسل أذابا تبكي جكنا جنس أورانكم wallahi ka kwana a firgici kana jin tsoro wani lokaci gara a kwana ana dukanka akan ka kwana ana dukan zuciyarka gangan jikinka kuma lafiya saboda zuciyar idan ita ba ta ji zafi ba ko an ce ka ba ka ji ba amma idan zuciya ta ji to dole gangan jiki sai ya taɓa don haka idan Allah ya shiga da zuciyarka wallahi duk wani abun tsoro ba zai razane ka ba ana tsoron talauci ba za ka ji tsoronsa ba ana tsoron ciwo ba za ka ji tsoronsa ba ana tsoron abokan gaba ba za ka ji tsoron su ba ana tsoron mutuwa ba za ka ji tsoron ta ba duk wani abin da dan adam yake tsoro za ka ga kai Allah shine gayar ka a wajen tsoro Allah kai sai kake jin tsoro duk abin da mutane suke tsoro sai ga ana jin mamaki ya wani shi kaman bai damu ba a'a idan ka samu shagwa a cikin shiriya ta Allah to za ka ga wannan din ta ishe ka zuciyarka ta yi faɗin da ba wani abin da zai iya shiga ciki kuma ya shagaltar da kai daga wannan tsoron Allah ya zama har za ka ji tsoronsa sannan ba ka bakin ciki duk wanda ya zama ya samu shiriyar Allah to zai zama imaninsa da kaddara zai sa duk abin da ya rasa ba zai bakin ciki ba me kai la ta'tau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum za ga mutum ya tafka mummuna asara amma wallahi sai ga yana murmushi ba abin da ya dame shi akwai asarar da fi asarar dan adam babu ita amma annabi sallallahu alaihi wasallama yace cikin bayin Allah akwai wanda zai rasa ɗansa ɗan da yake kauna yake so shine qurratu aini a wurin sa amma idan ya mutu wannan yaro sai ya sai wannan bawan Allah ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah to duk wanda yake da imani zai zama la khawfun alaihi wala huwa yahzan baya da tsoro kuma baya bakin ciki ana jin tsoro ne akan abin da bai faru ba kar ya faru ana jin bakin ciki ne akan abin da ya faru to duka shi mutum bai da shi da cinta da fat shi ba ruwansa ya sake wa Allah fa'ida ta gaba Allah ya ce walakum fil ardi mustaqar wa mata'ul ilahi a cikin wannan duniya kuke da mazauni a ƙarƙashin wannan ayar ne daga malamin mu da Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Fatibahullah ya yi baɗin cewa duk ƙoƙarin da bil'adama yake yi akan ya zauna a wata duniyar ba akan ƙasa ba to ba zai yi ba bari ku ji ƙarin bayani akan wannan yanzu wannan duniyar tamu da ake ciki a muna da planet kala-kala ba wannan duniyar ba ce kaɗai to shin waɗannan planets ɗin da babu kowa a ciki haka za a bar su a banza yanzu an fara shirye-shirye yadda za a samu sai a kwashi waɗansu mu sai su koma can akwai wanda za su biya ko na san hala koma masu son zuwa kusan shekara ashirin da suka wuce kamfanin spacex na elon musk wanda ya fi Elon Musk wanda ya fi kowa kuɗi yanzu a duniya suna ta fafutukan gyare-gyare da bincike da samar da ababen more rayuwa da za a ta a duniyar ma sai a kwashi waɗansu mutane sai a koma can idan abubuwa sun takura a nan abubuwan da za su iya sa a tattara a koma can shine overpopulation shine insecurity shine abin nan shine wato rashin kyakkyawan yanayi shine wato yadda duniyar ta zama wato baka da daɗin zama to sai a koma wata duniya an fara wannan binciken ne tun a cikin 60 inda wani malamin kimiyya yi bincike yake cewa shi yana gani kamar inda za a samu yadda 'yan adam za su koma can shi ke ma za a daina mutuwa shi ke nan in ko wacan kun tsira ya ce ana ta mutuwa a nan an cika ne an yi yawa kuma ko su buwa a nan can kuma fresh ne ba kowa na ce kai to shi yanzu har ya mutu kuma yana nan ɗin bai koma can ba so aka ɗauki wannan bincike aka yi watsi da shi saboda ba zai yiwu a kanmu a tabbatar da wannan ba amma yanzu ana ta ƙoƙari to muna jira mu gani Allah ya ce walakum fil ardi mustaqar a ƙasa za ku dawwama wallahi wancan kokarin a gama shi gaba daya ba zai taba wa dan adam ya rayu ba a kasa ba Allah ne ya ce shi da ya kawo mu wannan duniyar min haka na kanakun kun ga wannan ƙasar daga ita na halice ku wa fi hanu idukum a cikin za ku mutu a binne ku ba kai saka je a binne ka amma ba wallahi wa min ha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin ta ne za mu fitar da ku wani lokacin lokacin yaushe kenan tashin kiyama an zo tashin kiyama in an yi idza zulzilatil ardu wace ce ardu ba ita ce ak ba a nan ne za a fitar da mutane ba wanda ya je zauna a can in kuwa akwai wanda zai iya muna jira ga fili ga doki Waka akwai shirmen da in kaji ko da an ce ana yi a kimiyya in dai kai musulmi ne to ka san da ta kawai soki burusu ne da shiriri ta kawai ka bar su su ta yi ana ta kashe kuɗi amma za a ta kashe kuɗi ne ba za a iya samun abin da ake nema ba wahila bai na kuma bai na ma ya shahu za su yi ne amma ba za su samu nasara ba fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce wato akwai bambanci tsakanin zalunci karami da zalunci babba a cikin lokacin da muka yi magana a kan kafirci innal ladina kafaru sawa'un alaihi mun faɗi nau'uka na kafirci mun faɗi cewa lafazin kafirci waɗansu lafazan suna iya zama a madadinsa zalunci yana iya zuwa da madadin kafirci wal kafiruna humu zalimu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim amma sannan ana iya samu da sunan fasikanci wa amma allazina fataku فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها هذا وانا فاتق أنشي لكافرشي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق هذا معنى أنت كفر دون هكا wannan kalma ta zalunci da aka ce fatakuna min zalimi idan kuka yi za ku zama cikin azalumai yana nufi zalunci karamin zalunci ne wani kuma zai iya zalunci shi ma a ce zalunci amma zalunci kafirci idan mutum zaluncinsa Allah ya ce kar ya yi kaza ne sai ya yi to wannan shi ne zalunci karami Allah ya ce ya yi ne sai bai yi ba wannan zalunci ne karami kuna fahimta amma Allah ya ce ba ni sai ya ba wani sai ya haɗa Allah da wani ya ce su raba wannan shi ne babban zalunci idan Allah ya ce ka yi sai ba ka yi ba wannan sunansa saƙo idan Allah ya ce kar ka yi sai ka yi wannan sunan wancan wannan sunanta ma'asiya wancan sunanta alfisku amma idan Allah ya ce yi mun bauta sai ka zo yi sai ka haɗa Allah da wani ko ka yi wa wani kabar Allah wannan kuma shi ne zalunci babba duka dai sunansa zalunci an fahimta ko don haka zaluncin da yake da girma shine wanda zai iya sa wato mutum idan ya mutu za a tashi a cikin wuta kuma ba zai sake fita ba innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum ولا ليهديكم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله yasira. to na ga lokaci ya kare don haka anan ne zan dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana yanzu ake turo mun takarda cewa babban malamin nan shehin malami da shi ma ya daɗe yana karantarwa a wannan makaranta kuma a wannan masallaci sheikh mahmud ibrahim shira wanda ya taɓa zama cikin malaman da suka gudanar da tafsiri a nan masallacin tun lokacin ana umma mosque ya kawo ziyara a gare mu zan ɗan so in ba shi mintuna biyu na ƙarshe ya zai albarkace mu da abin da Allah ya albarkace shi da shi akwai kuma malaminmu kuma shugaba a gare mu barista al-mustapha suleiman babban liman kuma jagoran masallacin anas bin malik kuma wanda yake shugabantar majalisin da muke karatun da duk kuke ji na anas bin malik tun daga kan wanda muka yi na tafsiri zuwa karatun umdatul fiqhi zuwa wanda yanzu muke yi na almuharram malam muna maka barka da zuwa Allah ya saka maka da alkhairi kowace shekara sai ya zo ya karfafa mana gwiwa malamin addini ne sannan kuma jagora ne a harkar zamantakewa jagora ne a siyasa jagora ne kuma musamman ne a gare ni a bangaren legal practice amma kuma yana karfafa mana gwiwa duk inda muke karatu yana zuwa duk da kasancewarsa shi ma babban malami ne na addini malam Allah ya kara maka jagora ya kara albarka ga rayuka da rayuwarka da zuriyarka ina ganin Sheikh Mahmud in yayi magana zai zama a madadin ku gaba daya haka ta malam Allah ya albarkaci harshen ka alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jinjina da yabo da ba za su idayu ba dole za su sake komawa zuwa ga Allah baraka wa ta'ala wanda ya amince mana mu samu kanmu cikin wannan wata mai albarka akwai dubin da bata waɗanda sun yi wa Allah ibada da taka tamu kuma ba a maki matsayinsu a gurin Allah ya haura wa namu amma Allah bai ba su dama suka ji ko da minti biyu a cikin wannan wata halin Ramadana ba wasu sun samu damar shigowa amma shigowar goma karshe din nan ba a yi da su ba mu muka samu wannan dama har muka shigo wannan lokaci lallai Allah na bi mu bashin godiya kwarai da gaske tabbas saboda ka duk wata hanya da mutum zai bi wajen yi filizin Allah baraka wa ta'ala ana bukatar wannan sosai na biyu a su dan wa malam mansur associate professor kuma abunan barista sannan mufassarin alkur'ani mai girma yana daga cikin waɗanda nake itibari da su sosai a cikin rayuwa ba yau muke tare da shi ba shekaru masu yawan gaske wanda abinda kawai zan iya tunawa tun wani lokaci da barista hassan da samu zuwa bane ko? Eh. da tun wancan zamanin allah ya kaka mata da alkhairi a sanka da ƙor'ani tintin tintini kuma yanzu ma a sanka da ƙor'anin shekaru kusan 20 ko 30 amma duk da haka kana na kan qur'anin wannan ba karaman nima ba sai Allah ya ba saboda haka muna kokari muna muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kafafu ba su ba daga wancan lokacin zuwa yanzu Allah kaɗai ya san wa'anda da suna kan hanya amma kafan su ya zabe suka tafi to ya kai zuwa yanzu ya zan mutum na tsaye akan wannan hanyar wannan ba karamin ni'ima ba ce wato ku ya kuri idan na faɗi kalma ɗaya ko biyu da ban wato ban isa yi magana a madadin barista alhassan suleiman ba da tijon arziki ne kwarai da gaske malamin sai na cewa yana ƙarfafa su to mu da muke gaban masu malamin sun ɗin ma haka muka same su a wannan hanyar na karantar da addini da kuma tsayuwa akan addini sosai wa ne a gare mu wajen karantarwa da sauran wasu abubuwa Allah ya saka musu alkhairi Allah ya tara musu albarka da yawa sun taka matsayin ba kai matsayin da ya taka ba a rayuwa amma matsayin ya ɗage su ya zuba da su babu addinin babu duniyar babu komai to amma shi duk abin da aka je aka dawo yana nan akan addini Allah ya saka musu alkhairi abin da kawai zan gaya mana wannan rayuwar da muke ganin ta kamar yadda malam ya faɗi ta a cikin tafsirin da yake ba ji daɗin abin da ya faɗa saboda akwai wasu abubuwa da gobe wanda <clears throat> ta na tafsiri ban gama haɗa su ba amma yanzu na ga na kayan alƙaluman yin da suke eh, can wadda da kalal madinata ala hili gablatin min da wa hada fiha rajulan yalbisu lamin hada min shi'ati wa hada min yi. فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه يعني موسى يتي قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مذل مبين وكذا نسى موسى أبوه تاري وندا دا ilimina da kuma tunanina bai kai kansu ba amma gaskiya na sami su a yanzu Allah ya saka musu da alkhairi ya sa ba zai taba yiwuwa ka zauna a majalisin ilimi ba karu ba baya yiwuwa haka kuma wanda yake karantar wannan ko da karamin ɗalibin ka ne yake karantarwa in je ka zauna wurin Allah da za ka samu bi iznillahi ta'ala saboda haka na zauna a majalisin ilimin sanan karantarwa na mata na ji abubuwa da yawan gaske na zo wata zauna a nan gudun samun abubuwa da yawa inda ba don akwai matsaloli da yawa ba cikin rayuwa to da ba zan so a cewa yana darussan sun kubuce mana ba babban abin da ke damu mu yanzu mu yi aiki da abin da makaranta yanzu malam ya ɗauki lokaci na ta gaya mana waye shaidan waye iblis waye shaidan kusan mun fahimci wane ne wannan mugun to sai Allah ya ce to yanzu shi Allah shi ne masoyin mu shi kuma iblis maƙiyin mu yanzu rigimar kafin a samu rigima tsakanin annabi adamu da tsakanin adabu adamu da iblis to iblis suna zaman lafiya ɗasawa da Allah tabaraka wata'ala a kanmu Allah ya tsine wa tsine wa iblis to yanzu kuma mu yanzu mu zo mu cewa Allah ba za mu bi ka ba iblis din da kai faɗa da shi saboda mu shi za mu bi dan Allah mu yi wa Allah din ya mana azaba to saboda kace a fatanta hu, wa zuriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu ليس للظالمين na ويا قول إنا ina dakata nan سبحانك subhanaka وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت illa anta ولا wa atubu ilaik wala Allah ta malam ai malam mai da mu da Allah wannan fa'ida a ƙarshe da ya fito da ita, wallahi ko ni ba ta zo mun ba. Wato wannan shine zai sa abin da nake gaya muku cewa wannan alkur'ani in ce ku ne wallahi. wallahi yana faɗan ce ina ji kamar wahayin ta aka yi a harshen kuma wannan ayar da ya kawo a fatattakhidunahu wa auliya a min duni da lokacin da alƙalami na ke tafiya ina rubuta nawa da ya zo mun da na rubuta wannan kuma ya nuna cewa har yanzu wallahi farawa muka akwai wasu a gaban mu wani Allah ba da lada wallahi in tsohon hannu ya kama wallahi za ka gane al'amarin sai za abun ba girin girin ba sai mai kuna nan kuna ta kabbara sauran kasa na san ciko kuke mana kawai saboda wanka amma wallahi na san ba saboda karatu ba bane mala Allah ya saka da alkhairi jiya barista garba hassan ya zo mun ji daɗi kwarai da gaske da abin da na gaya kuka cewa shi ya fara yin tafsiri a nan jami'ar kuma shi na fara jawo baki to ban faɗa ba kafin malam ya fara na zuwa sai ya gama wallahi akwai ran da malam garba Hassan ba zai samu daman zuwa ba malam mamu shira ya zo lokacin da uniform ɗinsa lokacin na aikin immigration ya zo masallaci sai aka ce gashi nan mun taru za a yi tafsiri malam bai zo ba lokacin ba waya wallahi malam sai zauna ya ce ina kuka tsaya na rantse da Allah gashi na nan ina kuka tsaya ina Allah rama na ce gani ne yace jawo lokacin sai dai in ba da bakin ban san farin ba saboda haka in akwai waɗanda suka yi insarin ina akan maganar koyon tafsirin alkur'ani wallahi malam mahmud yana ciki kuma ko lokacin da nake alaran ma nake jan baki yana cikin malaman da don ni sai na zaɓa sai na ga ka iya don ba zan zo ba baka aya kana gwagwagwa da ayar kuma in maka alaran ma ba saboda haka yana cikin waɗanda nake jan musu baki alan Allah ya kara maka albarka a rayuwa kamar addu'a Allah ya kuma mu yi albarka irin yadda kuka yi ya yi magana a kan barista al-mustafa wannan bawan Allah kowane mutum da darajar da Allah ya masa wannan bawan Allah muna fata Allah ya karɓi aikinsa Allah yakan sa mutum ya samu rahama a wurinsa wani ba sai ta dalilin addini ba ko ta akan dalilin duniya wani kuma sai Allah ya sa ya cika dalilin addini wani kuma Allah ya sa ya cika duka biyu wannan bawan Allah in ka je ka ji shi yana limanci ko kaje yana magana yana warware wasu mas'aloli na fikihu sai ka ɗauka bai san komai ba a boko amma bawan Allah nan tsohon commissioner of justice ne kuma attorney general na jihar bauchi na shekara da yawa kuma ya yi wani abu a ɓangaren ofishinsa wanda ni san wani wanda ya bar wani legacy da yi wa addinin musulunci da musulmi a jihar bauchi irinsa ba tunda ana ɗaukawa ana rikodin gaskiya ba dole sai na faɗa ba amma dai ni na sani cewa wannan bawan Allah saboda ba san manufofi da Allah zai so shi da su na siyasa ba a nan gaba faɗansu zai iya zama yana da haɗari a kan siyasarsa amma wallahi abin da ya wa addinin musulunci da musulmi a jihar bauchi ban san wanda ya bar wani rekod da muke fata in Allah ya karɓa zai zama yana sama da na kowa ba wallahi wanda ba za a gane amfanin sa ba mamaki a yanzu ba za a daina cin amfanin sa ba har zuwa ila an yari sallahu al-arba wa man alaiha a wannan jihar bauchi ya zama shine sanadiyar kulle ko toshe bakin fitina da ta daɗe muna fama da ita tun 1991 shikenan ya rufe wannan yanzu ka ji shiru Ka kuɗi a dabirul ƙaumin lafi na zalabu walhamdulillahi rabbil alamin malam Allah ya sa kama da alkhairi Allah ya sa wannan yana cikin rakwatinka a wurin Allah abinda muke fata kenan duk wanda ya dan samu dama wannan damar za ta zo ta wuce yanzu inda da yi ba baya dai kan kujera kuma duk abin da ya yayin nan lahu wani nasu ta bi shi ya manta amma Allah ya rubuta shi ta in yi mai kyau Allah ya rubuta in yi mai muni ma Allah ya rubuta bala wa rusuluna ladayhi yaktubu ka duk lokacin da mutum ya samu dama ya yi amfani da shi akan me zai wa addininsa me zai wa al'umarsa ka gina ƙasa ka gina addini da iya abin da zaka iya Allah ka bamu wannan dama subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh